wannan maganar da ya yi mata ta bata dariya shigowa ɗakin zara ta yi hannunta ɗauke da plate daga saman sa cake chocolate cake ne an aje nan ta aje daga gefe ɗaya akan tebul zara ta ɗaura masa cake ɗinsa kafin ta zauna daga gefen alina ashe ya farka rigimemme na ga sai haɗe min fuska yake yi ko baka ji daɗin gani na ne? washe mata baki ya yi idanuwan shi akan kek ɗin da ta kawo masa Ya ce nawa ne ne wannan Alina na murmushi ta ce naka ne anti Zara ce ta haɗa maka wani irin farin ciki ne ya bayyana akan fuskar shi da sauri ya sauka daga kan cinyar Alina ya rungume Zara yana faɗin I miss you sister Zara dariya suka sake Zara ta ce yau na ci albarkacin kek har ana faɗin an yi missing ɗina to na gode ni ma na yi kewarka awa baby boy ta faɗa tana shafa sumar kanshi ni zan yanka kek ɗin ya faɗa tare da raba jikinsa daga nata Ta zumuɗi ya kai hannu zai ɗauki Wukar Alina ta yi saurin riga sa ɗaukar ta. Ni zan yanka maka. Ba musu ya amsa mata da to. Zara da ke kallon su gwanin ban sha'awa ta ce anti Alina ki ci gaba da taya na addu'a Allah ya bani miji na gari in yi aure kafin in mutu. Wallahi ina son 'ya'ya. Idan ina kallon ki ke da baby Junet sai in ji dama ni ce. Fuskar Alina ɗauke da murmushi ta ce insha Allahu Zara zan ci gaba da taya ki addu'a very soon ke ma za ki aure har ma ki haifa mana babies. Amin. ya Allah antina bari in dauko wayata in yi muku hoto a cewar Zara ta miƙe da sauri ta fice daga ɗakin har za ta gifta ta falo ta jiyo sallamar abi da onkul ɗan iya ta sauri ta kai idanunta kansu a tare suka shigo fuskar su dauke da fara'a suka nufi su onkul abdullahi kawai da idanuwanta ta yi da sauri ta nufi bedroom ɗinta ta shiga akan gado ta ɗauko wayarta ta ɗan dakata tana danna wayar wifi ta kunna ta shiga whatsapp ɗinta message ne suka fara shigowa ta ko ta ina wasu sakonnin daga abokan aikinta wasu kuma daga mutanen da suke mutunci da su shagala ta yi da karanta sakonnin mutane har ta zo kan sakon hajiya saratu ta tura mata tun jiya da marece ta gani ba sai yanzu gajiyar aikin da suka yi ne ya hana ta hawa whatsapp ɗin jiya tsabar zumudi tsin hannunta har kyarma suke yi wurin buɗe chat ɗinsu unexpected ta yi tozali da hotunan da hajiya saratu da tura mata na teams ɗinta sun yi matukar yin kyau hotunan akalla sun kai guda biyar hoto na farko a london suka yi shi hoto na biyu sun yi shi a kasar dubai sauran hotunan an ɗauke shi a cikin ɗakin taro aka gabatar da shagalin birthday ɗin baba jiya kenan abin kallo ya samu komawa zara ta yi gefen gayan gefen gadonta ta zauna tana mai mamakin turo mata hotunan su da hajiya sarat ta yi ta kasa gane me take nufi da hakan message ta gani daga kasan hoto hoto na ƙarshe da sauri ta so makaranta shi kamar haka idan kin samu lokacin zaɓa daga cikinsu wanne kike so a ruɗe zara take kallon sikirim ɗin wayar A kalla ta maimaita ta karanta sakon ya fi sau a kirga duk ta bi ta ruɗe ga wani farin ciki da ya lullube ta duk da bata gane mai hajiya sara take nufi ba miƙewa ta yi jiki na rawa ta fito ta nufi ɗakin alina tana shiga ta tarar suna cin kek ita da baby junet jin motsin shigowar ta yasa duk suka dago suna kallanta zara me ya faru naga kina murmushi antina duba ki gani abin da hajiya saratu ta rubuto min miƙa ma alina wayar ta yi bayan ta karɓa ta so mu duba hotunan baby junet da ke cin kek ya ce anti zara kin iya kek ya yi daɗi idan angel ɗina ta dawo gida sake haɗa mata kalar shi daga masa kai zara ta yi me zai hana my baby boy ai dole baby angel ta ci kek murmushi ya sake murmushi ya sake thank you sis zara dagowa alina ta yi ta ɗaura idanuwanta kan zara da ke a tsaye tana kallonta na taya ki murna kilborin ki ne zai cika a fahimta na hajiya saratu tana son haɗa ki da ɗaya daga cikin 'ya'yanta shi sa ta baki zaɓe cike da kokuntan maganar ta zara ta ce anya anti alina gaskiya bana tunanin hakan ta yaya ma za ta haɗa ni da ɗanta ni da ba 'yar kowa ba ni fa na san masu kuɗin nan ba sa auren bare sai dai ya so ya so jinin arziki cikin sanyin murna cikin sanyin murya ta furta maganar kuma ni waɗannan sun fi ƙarfi na wallahi ko lokacin da muke zuwa gidan yi musu hidima basi ba sa yi wa mutane magana suna da girman kai idan muka gaishe da su da hannu suke amsawa ko kallo ba mu ishe su ba dariya na ta yi kin bani mamaki zara sai ka ce ba ce bace kike da burin auren chief always sai gashi yanzu kina maganar kannansa sun fi karfinki dariya zara ta yi ki gane mana chief owis ya fi karfi na nesa ba kusa ba hauka na kawai nake yi daga baya kuma na zauna na yi ma na karatun ta natsu na lallashi zuciyata na hakura na bar ma Allah zabi Alina na murmushi ta ce yanzu dai zo ki zauna daga gefe na in taya ki zaben wanda ya dace da ke duk da na ga kamannin sa daya ban iya bambanta su zama zara ta yi daga gefenta hankalin baby Junet baya a kansu ya samu kek sai ci yake yi duk ya ɓata bakin shi ma hotunan ido suka yi zara idan hasashe na ya zama gaskiya wani irin farin ciki zaki mara misaltuwa amsar da zara ta bata kenan saki zama ɗaya daga cikin surukan baba obi uwa uba ɗan gidan hajiya saratu minister of health gashi ita ce autar su gaskiya zaki more wallahi gata ta kota ina zaki samu idan familin suka karɓe ki hannu biyu da fara'a akan fuskar ta yi magana Zara ta ce komai ba ita dai gani take yi kamar hakan ba mai yiwuwa ba ne. a cikin su wane ne fi kwanta miki a rai Alina ta jefa mata tambayar Anti Alina na bar miki zaɓi, don Allah ni kaina bana iya bambanta su amma kamar wannan shine ziyan idan kika kalli fuskarsa da kyau saki fahimci yana da masifa ta faɗa tana ɗaura yatsunta akan fes ɗin ziyan shi kuma wannan shine zaid hasashe na ya fi ziyan saukin kai alina ta ce gwara mai saukin kan akan mai masifar amma fa kamar ya fi kyawun sura Zara ta ce, "Eh haka ne, Ziyan ya fi Zaid. Ni dai na fi yi miki sha'awar Zaid, in dai yana da kyakkyawar zuciya." Shiru Zara ta ɗanyi kafin ta ce, "An taɓa faɗa min ba sa jin magana kamar su kamar suna kula mata. Har page ɗinsu na Insta na taɓa shiga, suna yawan ɗaura hotunansu da matan banza masu bayyana tsaraicinsu. yanayin fuskar alina ne ya canza zuwa damuwa zara kin tabbatar ba sa jin magana daga mata kai zara ta yi alamar e Kwaɓe fuska alina ta yi akwai matsala but su ta san da hakan Ba na tunanin ta sani saboda mutane suna jin shakkar yi mata magana kin ga kuwa babu wanda zai iya tunkarar ta da wannan maganar mara daɗin ji ban ji daɗi ba zara har na fara yi miki murna amma yanzu sai na ji abin ya fara fita a raina ba zan hana ki zaɓar wanda kike so ba a cikin su idan Allah ya sa sanadin shiryar shi ce sai ki ga ya shiryu ta salarki babbar matsalar shi ne a ce baya san ki ta a ce idan ta haɗa kun za ku so juna har ma san shi ya rinjaye naki tabbas zai iya canza zaki iya tabbas zai iya canza kanshi amma idan ke ce kike san shi baya san ki baki isa ki iya tankwara sa ba sai dai wani iko na Allah jinjina kai Zara ta yi ta gamsu da bayanan Alina sai dai ba ta jin za ta iya hakura da damar da take da ita Allah na gani ta jima tana son Hajiya Saratu da 'ya'yanta duk wani abu da zai haɗa su san shi take yi cikin sanyin murya ta ce antina addu'ar ki nake bukata ni ma zan dage da addu'a idan har da gaske za ta haɗa ni da ɗaya daga cikin su to Allah ya sa ya zama alkhairi a gare ni da kuma shi kansa wanda za ta haɗa ni da shi ɗin idan yana da kyan hali zan yi farin ciki in ma akasin haka zan ɗauki hakan a matsayin kaddarar rayuwata Allah na gani ni ba zan iya janye tayin da ta yi min ba dafa kafadar ta Alina ta yi Zara bana so ki jefa rayuwarki inda zaki kuntata babban kuskure ne ki aure miji mai neman mata ni na fi son ki aure inda ba za ki taɓa yin da na sani ba ko dan saboda 'ya'yan da za ki haifa ya kamata ki nazari kafin ki yanke hukunci damuwa ce karara akan fuskar Zara ga samu ga rashi na gode da shawararki anti na but ni yanzu ban san wani amsa zan bata ba kashi na riga da na buɗe sakon za ta ga alamar na gani shiru alina ta yi na ɗan wani lokaci kafin ta furta ki ba ta amsa da sunan wanda ya burge ki za mu jira mu ga martanin da za ta mayar mana amsa mata ta yi da to ta karɓi wayar daga hannun alina sunan zai ta rubuta ba tare da ta ankara ba keyboard ya canza mata sunan ya koma ziyan a haka ta tura message din bayan ta kammala ta soma ɗaukar su hotuna tare da baby junaid sun ɗauki lokaci a ɗakin kafin suka fito falo don a yi fira da su hajiya adama da onkul abdullahi sun ji daɗin tarbar da aka yi musu an mutunta su an kuma kara masu kamar kada su tafi ga lafiyayyen abincin da su zara suka girka musu sun ci sun koshi sun kuma sha fira wuraren marece suka bar gidan Allah sarki shin me ke faruwa ne wai a Obi Estate mu je mu can mu leka Bayan fitowar Chief Owis da Prime Minister tare da Bosman, jami'ai suka yi gaggawar buɗe musu motar da za su shiga. Ta kofar baya suka bi wanda za ta ɓullar da su zuwa cikin Obi Estate. Kasancewar gidan Owis shine karshen ginin da ke a can bayan estate ɗin. Gate sa biyu akwai gate na gaba wanda zai fitar da kai titi. Gate ɗin baya kuma zai shigar da kai cikin estate. Firaminista ne ya bukaci yana son su fara zuwa gidan shi don su taho da Sheikh Iman kafin su wuce gidan Baba Obi. Da matsakaicin gudu motocin suka karaso babban katafaren interiya na gidan Prime Minister da ke tsare da jibge-jibgen Canadian Police da sojoji. A harabar ajiye motoci suka yi fakin. A hanzarce sojoji suka nufo motar tare da buɗe musu kofa. Kusan a tare suka fito ba tare da ɓata lokaci ba. Suka ɗunguma zuwa babban falon gidan. A lokacin nazili tana zaune saman sofa ta ɗaura kafa ɗaya bisa ɗaya. hankalinta na akan laptop ɗinta yayin da yazirin take zaune a gefen ta hannun ta rike da tsadaddiyar wayarta ba zato ba tsammani sallamar su prime minister ta ratsa kunnuwansu yazirin ce ta yi saurin ɗagowa da idanta yayin da ita nazili ta yi tamkar ba ta ji sallamar su ba dama halinta ne idan tana aiki a laptop ba karamin abu ke iya dakatar da ita ba tsantsar farin ciki ne akan fuskar yazirin da mamaki ta furta big bro da sauri ta miƙe ta nufe shi tun kafin ta ƙaraso Chief ya buɗe mata hannu alamar ta zo gare shi har tana tuntuɓe garin sauri duk zumuɗin ganin shi ne prime minister ya ce bi a hankali dota ba guduwa zai yi ba sai faman washe mishi baki take yi hogin ɗinsa ta yi ya ɗaura hannayen shi biyu a saman bayanta yana ɗan bubbuga shi a hankali ya furta long time no see i miss you so much ragowa ta yi da kanta tana faɗin i miss you too raba raina you forget about yours sannan ka daina zuwa Kanada, ko kiran wayarka aka yi baka fikin voice ɗinta tamkar za ta fashe masa da kuka ta ƙarasa maganar ɗaura hannunsa ya yi kan mayafinta I'm sorry kuna raina aiki ne ya ɓoye ni amma hakan ba yana nufin aiki na ya fi ku muhimmanci ba ina fata kin fahimce ni jinjina masa kai ta yi alamar e bosman da ke a tsaye yana kallon su ya yi mamakin yadda ois yake yi mata magana bai taɓa ganin yana sakar ma mace fuska haka ba sai yau da Allah ya kawo su gidan Prime Minister. Hakika ya yaba da haduwar daular, sai ji tamkar ya bar Najeriya ne. Ga wani ni'imantaccen sanyin AC mai ratsa hudojin fatar mutum. Ya yaba da kyawun yazirin, jifa-jifa yakan dan saci kallon falon, ba dan ya fito daga gidan Chief Always ba. Da Allah kaɗai ya san kauyancin da taji zai yi a gidan Prime Minister. Mu shiga daga ciki mutumina. Muryar Prime Minister ce ta fargar da shi daga tunanin da yake sakawa a ransa. Murmushi ya sake. Hatim ya riko hannun shi suka nufi jikunannin Royal Sofas ɗin falon masu numfashi ‘yan ubansu a fagen haɗuwa. Yazirin ta rike hannun Chief Owis a cikin nata har suka samu wuri suka zauna a saman sofa. Lokacin da ta je ya tozali da nazili har sai da ban shi ya ɗan faɗi. A ruɗe yake kallonta sai rinka ganin fuskar Danish akan fuskarta. Prime Minister ya lura da rudanin da ke akan fuskar shi. Gyaran muryar da yayi masa ne ya sa shi yin saurin kallon shi da ido ya yi masa alamar ya yi ganta jinjina masa kai ta jiyayi suka sakar ma juna murmushi nazili prime minister ne ya kira sunanta a hankali ta dago da fararen idanuwanta ta daura su akan fuskar shi that welcome back ta faɗa ba tare da ta kauda idanta daga kallon shi ba yauwa ki ga mutanen da na zo da su ba sai lokacin ta kalli bosman tamkar ba ta son yin magana ta furta hai hawayo fuskarsa da fara'a ya ce lafiya lau fatan na same ki lafiya amsa mishi ta yi har za ta dukar da kanta Ya zinin ta yi saurin cewa sista ba ki gaishe da big bro ba ba tare da ta kalle shi ba ta ce oke ya abin da ta furta kenan tsantsar mamaki ne akan fuskar busman, ko a mafarki bai taba ganin mace mai izza irin ta ba bai taba tunanin za a iya samun macen da za ta kauda idanta daga kallon chief owis ba sai akan nazali chief owis tamkar shi ma bai san da zamanta ba hankalin shi na akan wayar hannun shi da ya rike yana daddannawa nazili ki gaishe da yayanki babu wasa akan fuskar Hatim yi mata maganar tun daga kan yanayin yadda ya furta mata maganar saka fahimci ran shi ya sosu da abin da nazili ta yi ba tare da ta dago ta kalli Chief Owis ba ta furta ya kake banza yayi da ita har sai da Prime Minister ya ambaci sunan shi tukunna ya ce uncle kada hakan ya dame ka ka banni da ita daidai nake da ita cikin nuna isa yayi maganar Ɗaura fuska ya zirin ta yi ranta ya ɓaci ba ta ji daɗin abin da nazili ta yi wa chief ba ko don saboda bakon da suka zo da shi a ganinta bai kamata ta yi hakan ba mikewa ta yi tare da kai hannu ta ɗauki laptop ɗinta ko sallama babu ta nufi upstairs sautin takalmanta har cikin kunnuwansu bayan tafiyar nazili gimbiya da ta sauko down cikin shiga ta alfarma tun kafin ta ƙara sau take ta sakar musu murmushi marhaban bika my son illo long time ba mu haɗu ba ta makana a ƙasar ta jefa masa tambayar tare da samun wuri ta zauna tana fuskantar su ɗaukowa ce always yayi yi tare da kallonta da murmushi a gefen fuska ya furta ban jima da dawowa kasar ba na yi laifi balle ko mun gaisa ba sai yau Allah ya nufa taji da ke kallon gimbiya mujidat a fakaice ya jinjina wa ta mace kamar kanta aka fara tsara kyau ta haɗu ga iya da tako da dawowa mijina ina fata an yi nasara cikin kulawa ta yi maganar tana kallon hatim limshe mata ido ya yi tare da ɗan jinjina mata kai alamar e ɗauke idanta ta daga kan fuskarsa ta dubi ta ce bai yi tsammanin za ta kula shi ba amma sai ga ta sakar masa murmushi tana faɗin barka da zuwa ya ce mata wa. mijina baka faɗa min wane ne wannan ba sunan shi tajuddin abokin aikin ofis ne masha Allah malam ta ce. na ji daɗin haɗuwa da kai ya aiki ya ce mata lafiya lau sun ɗan ɗauki lokaci suna tattaunawa kafin daga bisani prime minister ya ce da ita sheikh imam yana ciki eh tun ɗazu da ya zo na kai shi masaukin da aka tanadar masa ok bari na shiga wurin shi ya faɗa tare da miƙewa ya nufi hanyar zuwa fat ɗin da sheikh imam yake kafin dawowar shi biyu daga cikin masu yi masa hidima suka shigo falon hannayensa riƙe da kayatattun tire daga sama an jera kayan abinci kala-kala da drinks cikin girmamawa suka gaishe da su tajuddin kafin suka sauke farantan kan lallausan kafet ɗin da ke a wurin big bro faɗa min me kake son ci zan zuba maka da kaina yazirinci ta yi masa maganar girgiza mata kai yayi alamar a'a zuciyarta a jagule ta ce please kada abin da sis nazili ta yi maka ya bata maka rai ka riga da kasan san halinta a hankali ya furta oke daga haka bata ƙara yi masa magana ba tsugunnawa ta yi ba tare da girman kai ba ta ce da masu aikin da suka kawo abincin ku tafi ni zan yi saving din su tafiya suka yi ita kuma ta zauna ta ɗauki lemu mai sanyi ta tsiyaya shi a kwaf ta zuba mata ta miƙa mishi har cikin ransa ya ji daɗin hakan kuma ya yaba da hankalinta tun anan ya fahimci ta fi saukin kai akan yar uwarta na zali, nan take ya tuna da halin da nishi miskilancinsa sakalar nan nazili ne a ran shi ya ce komai nasu kala ɗaya kamar ɗan uwanta ya always zan je na dawo Yazirin ta faɗa tana kallon shi. Amsa mata yi da oke da sauri ta nufi upstairs. Bayan taji ya kammala shan lemon, ya fara shan ya fara shan fresh fruit din da aka kawo musu. Lifta Yazirin ta hau, ta sauke ta a second floor. A gaggauce ta nufi ɗakin nazali. A buɗe ta samu kofar, zira kafar take da wuya ta fara cin karo da takalman nazali a tsakar ɗaki. Ga mayafinta kan fulo, da sauri ta kai idanta kan katafaren gadonta tana daga kwance doguwar suman kanta ta lallabe mata bayanta cikin sanyin murya ya zirinta soma yin magana tana tunkarar ta sister me yasa kika zabi ki kuntata wa zuciyarki kina san shi amma me yasa kike ja mishi aji shiru na zili bata tanka mata ba babu alaman zata motsa ni ban ga amfanin bata masa rai da kike yi ba ga hankalinki da tunaninki gaban bakon dadi kike nuna ba a isa da ke ba wannan ba ɗabi'a ba ce shi kansa dadi ran shi ya ɓaci da abin da ke kai dakatawa ta danyi da yin maganar tana kallon nazili da ke kwance tamkar mai yin bacci na san kina jina ban damu ba don kin share ni ni dai shawara nake baki a matsayina na yar uwarki mai son farin cikinki kada ki yi wasa da damarki mata da yawa suna hauka akan sanya OS ba su taɓa samun damar yin tozali da shi ba amma ke cikin sauki kin same shi kina kokarin yin watsi da damar ki. bana na son ki da na sani sister har cikin zuciyarta take furta kalaman sau nawa kike maganan shi kina cewa kin yi missing din shi but sai naga akasin hakan wai yaya always kika share kamar wani tsaran wasan ki ki daina ganin shi kamar wani tsaran ki kafin a haife ki shi aka fara haihuwa shiru na zili bata motsa ba yazirin ta ci gaba da cewa ki ci gaba da ja masa aji wata rana zaki da na sani Allah ya sa ya auri wata baki ba kafin ta karasa maganar a fusace nazili ta yunkura ta miƙe zaune ta rarumi laptop ɗinta da ke a gefenta daga inda take ta daddage ta wurga mai zirin ita ta sauri izirin ta tarbi laptop ɗin da hannu biyu fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce kin ji haushin magana ta ne kaɗan kika gani sai ma ranar da za a shafa fatahar auren shi haukan da zaki sai ya fi wannan wurga mata laptop ɗin ya zirin ta yi kafin ta juya da gudu ta fice daga ɗakin ganin yadda nazili take huce a hankali ta ɗaura kanta saman filo haɗi da limshe idanuwanta red lips ɗinta sun canza launinsu ita kaɗai ta san irin raɗaɗin da take ji a duk lokacin da ta yi ma'awis haka Allah sarki wannan kenan duka duka ana zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku takon karshe kashi na shida mu miki ma kin yi kuka da bana nan daga masa gira ta yi alamar e dariya ya suke har fararen hakoransa suka bayyana tar da su wallahi na ji daɗi ke ma kin ci abin da na ji wannan maganar da ya yi mata ta bata dariya shigowa ɗakin zara ta yi hannunta ɗauke da plate daga saman sa cake chocolate cake ne an aje nan ta ajiye daga gefe ɗaya akan tebul zara ta ɗaura